العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتجى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن هرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى كام يوؤكو قوة شعبان هجراء النبي صلى الله عليه وسلم ياد ذري هلو لثلاثين بترة كما يوم عشرين قوة hudu miladiya 2018 a wannan masallaci jami'u shekhi talhata salafi rahmatullahi alaihi domin ci gaba da karatun hadisi na mako-mako a littafin a tajridu sarih li أحاديث الجامع الصحيح لا الإمام أحمد بن عبد أحمد بن عبد اللطيف الجديدي muna cikin mukaddimar da muke yi a kan littafin wato suhafu tarjih za mu tashi shuruhu tajrid sarih wannan kuma shine majalisun mu na bi insha Allah ta'ala sharhu hannu aka ma wannan littafin inna mimma yadullu ala sharafin kitabi lallai daga cin abin da ke nuna darajar littafi cikin abin da ke shaida akan cewa littafi yana da daraja wa izami da kuma girman lamarinsa wa waqfihi wa subutihi fi qulubin nasi da kuma tabbata su a cikin zukatan mutane qiyamal ulama'i bi sharhihi a samu malamai su masa sharhi duk littafin da kaga malamai sun masa sharhi to littafi ne da yake mai matsayi mai daraja mai kima a cikin zukata مثالي شيء صحيح البخاري هو كفارة الموطأ نا الإمام مالك رحمة الله عليه بتافع الموطأ نا الإمام مالك هنا إذا قلت فند ألا مصع الحركة عدونية شي يسأكي لشغه هذا يوا لقد شي شغه هنس من يمن أخي التمثيل لما في الموطأ من المعاني والأسانيد نعيب عبد البر أخي الاستدفار نعيب عبد البر أخي المنفقى na al'imam abulwalid al-baji ga alƙabas na ibn al maliki ga sharhu zakani da yawa dai haka sayi bukhari yana da sharhuha da yawa to in ka ga littafi malamai suna masa shirhi. to wannan yana nuna littafin yana da kima kuma littafi ne mai daraja wa ta'liqi alaihi ko kuma a samu su su masa taliki shi na ɗan yi ƙarin bayanai kan taƙaitattu ƙarin bayanai taƙaitattu a kan littafi faƙad kana li kitabi shuruhun amilaha ba'dul ulama hakika wannan littafin na tajrid sarih yana da sharhuha da malamai suka masa illa annaha azizatul wujud sai dai masu wahalar samuwa ne وأظن أن أيدي المحققين لم تصل إليها حتى تزيل عنها ضباب المكتبات لترى أنوار الأسواق إلى ما أمانا mafi yawancin waɗannan littafan hannun malamai masu hakiki masu kai zuwa gare su ba balle har su kakkaɓe musu ƙurar maktaba wato laibirari manya-manyan laibirarin da ake da su bitara anwar al'aswasi balle har su ga hasken kasuwa sai ka tafi shahuhan wannan littafin ba a samun su a kasuwa wata shahida ha'uyunu alƙari'i na wata ƙarra wata bahaja balle ha idanuwan makaranta su gansu sai idanuwan nasu su ji kuma su farin ciki wa kan ishtaka min nafsi mashtaka ina min hula allamatu siddiq hassan khan rahmatullahi alaihi cikin wannan koten da muka na cewa shuruf na wannan littafin sharhuhan a tajridu sari suna da wahalar samuwa irin babban malamin hadisi imam siddiq hassan khan rahmatullahi alaihi ne daga cikin manya-manyan malaman hadisi a ƙasar indiya ya yi irin wannan koken faƙala a cikin sharhin da ma littafin shi ya ci? haza bayan haka walam aqif ala sharhin lahu yufidul qari'a ku ce gaskiya ban tsayi na ga wani sharhi da zai amfanar da makaranci ba na at-tajrid wa yurshidu talib al an-nabawi kuma ya shiryatar da ɗalibin ilimi na hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam ila suduki hadhihi al-majali domin shi ma ya bi waɗannan hanyoyin na ilimi na hadisi da kuma ilimin fiqh illa ma yuzkaru sai dai abin da ake ambatawa min sharhai shaikhi ash-sharqawi wa shaikh al-ghazzi ala hada al sai dai abin da ake fada in kana karanta littafai zaka ji an ce akwai babban malami al-imam ash-sharqawi al-azhar al ya taba zama shaikh al-azhar wato shugaban jami'ul abin al azhar babbar jami'a ta kasar masar ya taba zama shugabanta والغزي بشيبا العلامة الغزي على هذا المتن أنشي سني مع وانا لتاف شرسي ولكن لم يتيسر لي شيء منهما سيدي ni da su kaka na samu waɗannan shahuhan ba babban malami kuma a sheikh sadiq hassan khan yake faɗin wannan magana ya ce shi shi dai bai ga waɗannan shahuhan ba ila al'ana har lokacin da yake rubuta littafi dik hassan khan rahmatullahi alaihi uh, kun ga uh, ai ya rasu shekara ta 1307 hijira ke bakwai ya rasu kaga ya daɗe da ruwan rasuwa ya fi shekara 100 da rasuwa to shi yake faɗin wannan magana illa ma usbita minhuma muntakhaban الشيخ hassan khan rahmatullahi alaihi ya ce shi kan shi zai samu waɗannan shaguhan na manyan malamai guda biyu a shekul sharkawi da kuma a shekul illa ma usbita minhuma muntakhaban sai dai abin da aka tabbatar daga cikin waɗannan shaguhan aka yi kurai ala hashiyati tadridi bi tadridi wan nuqsa wanda aka dora a hashiya an ce hashiya shine ɗan sharhin da ake a gefen littafi to akwai wani tsohon bugu na a tajrid as to sai ya kasance an ɗauko waɗannan wasu ɗan maganganu takaitattu na sheku shirkawi da kuma sheku al-ghazi sai aka ɗan sa a gefe ga asalin matanin a tajridu sahih a tsakiya to gefen littafin dama da hagu da kasa da sama sai ya kasance aka rubuta waɗannan 'yan maganganun 'yan kaitattu a cikin shi a tajiridu sarif ɗin shi ne ce tajiridu wani nufsar aka taƙaita kuma aka tauyi fantabitu da sharhihi wannan ya jawo ni ma daga ya waje ba in yi sharhin wannan littafi kun ji dalilin da ya sa a sharhin shi ba to yana da sharhi kuma wani ikon Allah sai zama sharhin nasa shine wanda ya bayyana mutane suka san shi ina faɗa, فتاة فإن لم يكن وابل فطل ni na sharhin da zan yi in bai zama ruwan sama mamako ba fatal to ya zama ya ɗan da take ya jika ƙasa. so da in sharhin da wani ma bai wadatar ba to alal akalli ne in bai zama ruwan sama ba to ya zama ruwan da abin da yayyafi da zai iya jika ƙasa. wannan maganar tashi ya yi ta a muƙaddimar littafin sa sharhin wannan littafin na tajridu sarih wanda za mu ji sunansa wa ma hada fa innahu yumkinu sabdu ba'd shuruh hada alkitab duk da haka za a iya lissafo wasu daga cikin sharhuhan da aka ce an bar littafin wa hiya na farko sharhul ghazzi للعلامة محمد بن قاسم بن محمد الغزي يا رسول شكرة تري ترد شاتقش kun ga tsakaninsa da shi zabidi ɗin ba nisa tsakaninsu ba nisa wannan shine littafin farko shi al-ghazi yayi shirhin sa الذي فتح المبدي لشيخ مختصر الزبيدي للشيخ عبد الله حجازي الشقاوي وشيكما يا غسي شكرة الدبو تايد قريبي دا عشرين دا بقي باين هجرة kaga akwai tazara tsakaninsu sai na uku aunul bari li halli adillatil bukhari li sheikh abi tayyib siddiq hasan khan al-qannuji al-bukhari shi wannan ke na aunul bari ya shi shi shi shi shi shi a sheikh siddiq hasan khan ya rasu shekara ta 1307 wa huwa al-mawjud al-maqbul shine littafin da ake samun shi kuma an buga shi وأجمع ajma'u كلها كما kuma ya tattaro نشرت sharhuhan nan الرشيد بحلب سوريا قصر سوريا وتمكتبها لكن كما تجار الرشيد سوني سقيا للتاكم في خمسة مجلدات مجلد زيار بطبعة المطبعة العربية الحديثة بالقاهرة نسبة سوكما kamfanin da ake ce masa al-matbu'at al-arabiyya al su suka buga littafin amma ya dashi a al'umma Darul Rashid suke littafi ne mai mahimmanci mai sha'awa kamar yadda ya aka san shi a Sheikh Siddiq Hassan Khan babban malami ne yana da sharhin bulugul bara sharhinsa na bulugul bara yana cikin shagufa masu da aka yi ma bulugul bara yana da littafai da yawa da ya rubuta yana da tafsirin su mujalladi goma sha biyar to da babban malami ne wa amma ta'liqatu amma yan ta'liqai da aka mallaki littafin at-tajrid as-sarih fama aktarha suna da yawa wala siyama tijariyati musamman ma na yan kasuwa shi yasa za ku kwafi kwafi kala kala ikhtilaf al-matabi'i sassaba wa kamfanonin buga littafi wa maktabati bai ilkutubi wa ƙas'iha da kamfanonin da suke sai da littafai kuma suke su wato suke buga su to ka in mutum yana bukatar bugu akwai bugu wanda yake kusan a cikin makabuwat da ake da su a yanzu eh, wanda mutum yana da kyau a ce mutum ya same shi shine na maktabatul zati wannan kwafin yana cin kwafi mai kyau da aka yi sun yi kokari wajen tantance harfan littafin sannan kuma sai suka ɗan yi ma littafin wani ɗan aiki haka eh, ta yadda suka je suka ɗibo sharkin ashik muhammad bin salih al-usaimin da ya yi ma sahihul bukhari eh, akwai sharhin ashik muhammad bin salih al-usaimin rahmatullahi alaihi da ya yi ma sahihul bukhari duk da sharhi ne na baki amma daga baya almajiransu suka zauna suka saurari eh, abin nan ɗin nasa sai suka mai da shi a rubuce bayan sun gyara larabcin tun da larabcin magana ya bambanta da larabcin rubutu ko kuma a ce yaren magana ya bambanta da yaren rubutu wannan ya taƙaita shi ne abin da ya shafi shi littafin a tajiri da tsare manhajuna fi tajiri ta hadal kitab to wani tsari za mu wajen karantar da littafin والمنهج الذي نختاره لتدريس هذا الكتاب إن شاء الله هو التحليلي إن شاء الله تارم زامو بنا كرن تد لتافن شيني زامو بالتاري مقية حديثي الذي يقوم على شرح مضمون الحديث مفردات وجملا wanda wannan tsarin ya kunshi a fassara kalmomin hadisi sannan kuma a fassara jumlolinsa ma'astin batil ahkamin lati yahtawi alaiha alhadithu tare da kuma tsakuro hukunce-hukuncen da hadisi ya kunsa wa zalika bil isti'anat bi kutub ash-shuruh al-hadithiyyah al-mutawwala insha Allah za mu nemi taimakon manya-manyan sharhuha da aka yi ma malittafan hadisi musamman fatul bari da makamantan irin su inda tulqani wa yatimmu zalika bi ittiba' al-khutuwat al-atiya ga matakan da za mu bi ko na farko qira'atul hadisi qira'atan harfiyatan muta'anniya kamar yadda muka saba zamu karanta hadisin karantawa harfi bayan harfi kalma bayan kalma a nasi mataki na biyu a tarjamatul harfiyatu sai mu fassara fassara ba ni baki in faka fassara li alfazil hadisi lafazin hadisin za mu fassara su ila lughatil mahalliyya da harshen Hausa الثالثة متاكين أكو ذكر ترجمة الصحابي الراوي الحديثي زام أمبتشي صحاب ديرويتو حديث مدام فإي تقيتشن تاريخ سا الرابعة في متاكين هلو استنباط الأحكام والمسائل العلمية من الحديث أن مصحفه مسألة لي وكن شو كن شن إلمي دا حديث يقول شا كمر ديد مقيم عمدة الأحكام إن شاء الله وأن ما هكذا مسجب دا مسا wa rubbama ya tsara'u shay'un akharu wataƙila wani abu kuma zai iya bujiro mana kharijun an tilka alkhutuwati ya zama ya fita daga waɗancan matakan fa nuttaru ila fi'li shay'in ghayriha sai ya zama mun aikata wani abin da ba waɗancan matakan guda hudu ba da muka yi alƙawarin cewa za mu bi su وقديما قالوا للضرورات أحكامها أي تنسان دعما لمن سنة شيوا للوغانا ده كنشو كنشنتا ولكل مقام مقال كما قوة نبجيري أقوي أبن دعكي فلا أورد الخاتمة كملاوة هنا نختم هذه المقدمة أنني نمك كاو قرشن ونن يجبات ور بدراسة هذا الكتاب المهم دومن قبات ور kafin mu karanta shi wannan littafi mai muhimmanci allazi huwa ikhtisaru li asahi kitabin ba'da kitabin wanda shi littafin at-tajrid as-sarih kaman yadda aka sani rairaya ce aka yi ga littafin da ku kowane littafin inganci bayan littafin Allah subhanahu wa ta'ala shine sahihul bukhari fa nas'alullaha ta'ala an yulhimana rushdahu muna roƙon Allah ya shirya ya mana ilhama shiriyar sa wa yu'allimana ma lam nakun na'lamu kuma muna roƙon Allah ya sanar da mu abin da bamu sani ba wa an yarzuqana al-ikhlasa sannan muna roƙon sa ya azurta mu da yin dan shi fi kulli ma na'ti wa ma nadaru cikin da abin da zamu da kuma abin da zamu bari wa fi aqwalina haka nan a cikin maganganunmu wa fa'alina da ayyukanmu wa ahwalina da kuma yanayinmu innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi Allah shine majibincin haka kuma yana da ikon ya aikata haka wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina an-nabiyyi al-ummi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittada bi sunnatihi ila yawmiddin wannan ita ce yar gabatarwa da muka yi alkawari za mu yi ba littafin a tajridus sarih kafin mu fara karanta shi